Assalamu alaikum masu sauraro. Za ku saurari karatun takaitaccen labari mai suna Yaƙin eldoria daga bakin ni marubucin labarin Muhyiddin Umar Musa. A yi sauraro lafiya. Eldoria ƙasa ce mai yalwar arziki da zaman lafiya a ƙarƙashin mulkin adalci na Sarki Eric. Shekaru da yawa, Eldoriya tana zaman lafiya tare da masarautun da ke makwabtaka da ita, a ciki har da daular Banfiriya da ke arewa, amma kuma ga dukkan alamu wannan zaman lafiya na ƙasar Eldoriya yana dab da ƙarewa. Idan muka leƙa fadar Sarki Eric, zamu ga sarkin yana zaune a kan karagarsa, fuska a turɓune cikin damuwa. Hakan ya samo asali ne daga saƙon da ya karɓa daga hannun 'yan leƙen asirinsa cewa Sarki Liam na Daular Vampiriya yana tattara kan mayaƙansa don karo hari kan ƙasar Eldoriya. A hannun damar Sarki Eric, Sarauniya Elara ce zaune tare da ɗansu Yarima Cedric, matashi ɗan shekara ashirin. a hannun hagun sarkin kuma sarkin yaƙinsa ne mai suna lamin a zaune baki ɗayansu suna tattaunawa ne a kan yaƙin da yake tunkaro su sarki eric ne ya fara magana da cewa dole ne mu yi shirin yaƙi kun sani sarki liam ba zai saurari mu ta yin sulhu ba ba tare da zubar da jini ba sarki liam sarkin yaƙi Lamin ya gyada kai cikin amincewa sannan ya ce sojojin da suke gadin katangunmu a shirye suke amma za mu yi ƙoƙari ƙara inganta tsaro a kan katangarmu yarima cedric ya dunkule hannunsa ya ce ni zan jagoranci sahu na farko na mayakanmu. ba zan taɓa bari liam ya ƙwace mana abin da mallakin mu ba dole ne mu yi yaƙi mu kare mu, sarki eric ya ɗora hannunsa kan kafaɗar ɗansa ya ce ka kula ɗana dole ne mu bi komai kamar yadda muka tsara bayan haka majalisin ya watse kowa ya tafi aiwatar da shirinsa ilahirin daular eldoriya suka sami kansu cikin ɗimuwa a karo na farko cikin shekaru ɗaruruwa yayin da sojojin ƙasar suka shagaltu da shiri akan yakin da yake su fuskantarsu gari sarki eric ya tura takarda wajen sarki liam a ƙoƙarinsa na shawo kan sarkin ba tare da zubar da jini ba ranaku da dama suka wuce ba tare da an ji martanin sarki liam ba a kan takardar da sarki eric ya tura masa a ƙarshe a yammacin wata ranar alhamis mahayi ya zo tare da martanin wasiƙa daga sarki liam wasiƙar ta ce sarki liam ya yi watsi da duk wani yunƙuri na sulhu tsakaninsa da daular eldoriya kuma ya shirya tsaf wajen yakarta karɓar takardar ke da wuya sarki eric ya tara mutanensa a tsakiyar gari yana musu magana cikin murya da take nuna yadda da kai yana cewa mutanen eldoriya muna fuskantar babbar barazana Sarki Liam yana son kwace abin da ya kasance mallakinmu, yana son ƙwace dukiyoyinmu da ma ƙasar da muka gada iyayenmu da kakanninmu. Mun sani mu mutane ne masu ƙarfi da kuma haɗin kai. Idan muka haɗa ƙarfinmu guri ɗaya, za mu yi nasara a wannan yaƙin da yake mu Nan take dandazon al'ummar Eldoriya suka shiga ambaton sarkin suna jinjina masa yayin da kowa yake tabbatar masa da goyon bayan shi ɗari bisa ɗari a yaƙin da yake su a kwanakin da suka biyo bayan bayanin sarki eric ga jama'arsa mutanen daular ardoriya sun shagaltu wajen shirin yaƙi sojoji suna sintiri a cikin gari makera sun dukufa wajen ƙera makamai da gyara silkunan da suka lalace A cikin filin horon ƙasar kuwa, Sarkin Yaƙi Lamin yana lura da sabbin sojoji matasa da aka ɗauka yayin da suke karɓar horo, Yarima Sidirik yana tsakiyar wannan sabbin sojojin, yana musu kalamai masu ƙwarin gwiwa. A saman katangar garin kuwa, Sarki Erik ne tare da mashawartansa suke tattaunawa a kan yadda za su fuskanci abokan gaba. dole ne mu tsammaci hari ta kowane ɓangare idan har da gaske sarki Liam ba shi da imani kamar yadda ake faɗa. To dole ne mu guji aikata kowane kuskure, Sarki Eric ne ya faɗa. Za mu sa 'yan leƙen asiri a kan hanya ta yadda za mu san abin da za mu yi idan sojojin Liam suka yi ƙoƙarin kewaye mu sarkin yaƙi lamin ya faɗa a lokacin da yake nuna wasu gurare da ya kamata a sa 'yan leƙen asiri a cikin taswira a cikin kwanaki kaɗan eldoriya ta shirya tsaf domin fuskantar liam an zuba sojoji da yawa a kan katanga an sa 'yan leƙen asiri a kan hanya kowane ɗan ƙasar eldoriya wanda zai iya riƙe makami ya shirya tsof don kare garinsa yarima sadadik ya kai ziyara wajen sojojin Eldoria don ƙara musu ƙwarin gwiwa ya yi musu magana ba a matsayinsa na yarima ba a'a a matsayinsa na ɗan uwansu yaki ya ce wannan yaƙi da za mu yi za mu yi shi ne don mu kare 'yan uwanmu da ƙasarmu liyamiye liam zai iya fin mu mayaƙa amma bai kai mu haɗin kai ba da juriya kamar yadda kwanaki ke juyawa suna komawa satuttuka haka fargaba ke ƙaruwa a cikin zukatan al'ummar Eldoria, a kowace rana abokan gaba suna kusanto ƙasar Eldoria. Dukkan shirye-shirye sun gama kammaluwa a ƙasar eldoria don fuskantar abokan gaba. A ranar jajiberin yaƙin, Sarki Erik ya zauna taro da 'yan majalisarsa a karo na ƙarshe kafin yaƙin, kowa a cikinsu fuskarsa babu annuri yayin da sarkin yake jawabinsa na ƙarshe: “Abokaina. Sarki Eric ya faɗa a yayin da yake kallon fuskar mutanen da ya fi yarda da su a duniya. Gobe za mu fuskanci babbar jarabawa. Mun shirya tsaf don wannan rana. Za mu yi yaƙi cikin ƙwarewa da ƙwarin gwiwa domin kare ƙasarmu da mutanen da ke cikinta. A lokacin da gari ya waye a ƙasar Eldoriya, rana ta fara fitowa a sararin samaniya sojojin aldoriya sun kasance suna tabbatar da lafiyar makamansu gami da yin addu'an neman nasara a kan maƙiya a can saman katangar garin yarima cedric yana kallon yadda dakarun sarki liam suke tunkaro su a yau ya shirya tsaf don nuna cancantarsa na zama yarima mai jiran gado na wannan daula ta hanyar kare daular daga sharrin maƙiya ku shirya muryar sarkin yaƙi lamin ce ta karaɗe saman katangar maharba suka ɗame kwari da kwafa cikin shiri sarki eric cikin shirin yaƙi ya tsaya a gefen cedric ya ɗora hannunsa a a kafaɗar ɗan nasa ya ce tana tuna ƙarfinmu ya ta'allaka ne da haɗin kanmu da kuma shirin da muka yi idan ina maka fatan nasara cikin ƙwarin gwiwa ya gaɗa kai gami da cewa ba za mu taɓa bari liam ya kwace mana ƙasarmu ba a yayin da dakarun liam ke kusanto ƙasar eldoria ƙarfin takun sawun sojojin ya sa a ƙasar gurin ta kusa yin girgiza a gaban rundunar sarki liam ne ke jagorantar su ya bisa wani baƙin doki idanun sarkin cike da ƙeta ya zare takobi ya yi ƙaraji ya ba wa dakarunsa umarni mu afka musu a yayin da dakarun liam ke kusanto ƙasar eldoria sarkin yaƙi lamin ya ba da umarni ga maharbansa ku harba nan take ruwan kibbau ya fara sauka kan layin farko na dakarun Liam Kankace mai ihu da kururuwan mazaje ya mamaye gurin, amma duk da haka dakarun Liam ba su fasa tunkaro katangar Eldoriya ba. Da ganin haka, Yarima Cedric ya zare takobi ya jagoranci wasu mazaje daga bangaren su suka fita wajen katangar garin, suka tunkari filin yakin suna kururuwa. suna zuwa suka haɗu da layin farko na sojojin Liam. Nan take ƙazamin yaƙi ya kaure, ƙarar sara da suka ya mamaye gurin. Duk inda Yarima Cedric ya motsa sai dai kaga kawuna da gangar jikin maƙiya suna faɗuwa ƙasa daban-daban. Sarkin Yaƙi Lamin yana kan katangar yana ba da umarni. idonsa yana kafe a filin yakin don ganin kowace dabara Sarki Liam zai yi don cimma katangar eldoria Nan take ya ga wani shashi na dakarun Liam sun zagaye suna yunkurin zuwa kofar Eldoriya su kai hari nan take. Nan da nan shi ma ya tura wasu mayakan su fuskance su, ya ce musu, "Ku tabbata ba ku bari sun cimma ƙofar nan ba a lokacin da yaƙi ya ƙara tsamari sarki eric da kansa da kuma sarkin yaƙinsa suka shiga filin yaƙin wannan rana kowa ya ga jarumtakar sarki duk inda takobinsa ta walƙa sai dai a ga kan abokan gaba na haɗuwa ƙasa nan take sabon yaƙi ya ƙara kaurewa Sojojin eldoria na yaƙi cikin haɗin kai da son kare ƙasarsu, yayin da sojojin Liam ke ci gaba da danna su baya suna tunkarar garin. Yayin da rana ta kai ƙololuwa a sama, lissafin yaƙin ya fara sauyawa. Duk da an fi su yawa amma da jagorancin cedric a gaba sun ci gaba da kawar da maƙiya kamar 'yan aikin mutuwa yayin da wannan tambarwa take kasancewa sarki liam tuni ya saci jiki ya cimma ƙofar katangar daular eldoriya da sara guda ɗaya tak ya sare kan mutane kimanin ashirin da wani abu kamar haka ya ci gaba da aikata masu tsaron ragar zuwa lahira ba tare da ba su damar kare kansu ba a wannan rana sojojin eldoriya sun ga masifa da ba su taba zato ba ganin barnar da sarki liam ke aikata musu sarki eric da yarima cedric suka ruga izuwa inda Liam yake. Su biyu uba da ɗa suka sa azzalumin sarkin a tsakiya, suna aika masa sara da suka, su kuma yana mayar musu da martani cikin ban zafin nama. Cikin ƙanƙanin lokaci sun yi musayar sara sama da guda ɗari Ana cikin wannan yanayi Sarki Liam ya yi nasarar sarar Sarki erik a kafaɗarsa ta hagu, sarkin ya ƙwalla ƙara ya faɗi ƙasa a sume, ganin mahaifinsa cikin mawuyacin hali, hakan ya ƙara wa Yarima Cedric ƙwarin gwiwa da ƙwazo. Kafin kiftawa da bismillah Cedric ya sare wa Liam hannu ɗaya. da yake riƙe da takobinsa. Shi ma Liam ya ƙwalla ƙara, amma Abanka da tsohon hannu kafin dungulmin hannunsa na dama ya je ƙasa, ya sa hannunsa na hagu ya riko takobinsa cikin sauri ya sa takobinsa ya kare saran da Cedric ya nufi wuyansa da shi. sannan ya yi amfani da ƙafarsa ya yi fatali da Cedric baya. Sarki mutum ne wanda ya iya sarrafa takobi da dukkan hannayensa guda biyu, hakan ya taimaka masa wajen tseratar da kansa ba tare da Cedric ya sare kansa ba. Nan take suka fara kallon kallo, kowanne yana sake-saken yadda zai ci galaba a kan maƙiyinsa. Cedric ya rasa mataimaki tunda an raunata mahaifinsa a yayin da Liam ya rasa hannu ɗaya. Bayan wasu 'yan daƙiƙu suka ƙara kaurewa da sabon yaƙi. Cikin 'yan mintuna kaɗan kowanne a cikinsu ya sami raunuka aƙalla guda goma a jikinsa. Kayansu sun rine sun koma ja. Ana cikin haka ne Liam ya kai wani bahagon sara kan kafaɗar Cedric da nufin ya aikata masa irin abin da ya yi wa mahaifinsa. Cedric ya yi sauri ya kauce yayin da ƙarfin saran da bai sami Cedric ba ya sa Liam ya yi taga-taga a kan iska kamar zai faɗi. Kafin ya juyo Cedric ya yi amfani da wannan dama ya soka masa takobi ta baya ta bullo ta gaban ƙirjinsa sannan ya yi hanzari ya zare takobin ya sare masa kai. Ganin sarkinsu ya halaka tsoro ya cika zigatan mayakan Liam. Nan da nan suka fara juyawa suna gudu daga filin yakin Amma ina dakarun Eldoriya masu da niyyar barinsu su tsira daransu ransu sabida haka suka tasa su har sai da suka hallaka su gaba ɗaya lokacin da rana ta faɗi a filin yakin ya yi tsit eldoriya ta yi nasara amma farashin da suka biya ya yi tsamari da yawa daga cikin mazajensu sun taɓa ƙasa yaƙin ya bar daular eldoriya da makokin jarumansu alhamdulillah fatan kun ji daɗin wannan takaitaccen labari da na kawo muku daga ni marubucin labarin muhuddin umar musa